رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشي آه، قبل كراتون هنا الشرينية من الفازالي أيوة إن شاء الله زامي درسي نبوة ما شابو وما لام تعيش توجه علي الأخرى بأقرب وجهة وقد نجح الدنيا بأفجر نجحة وفي وجهه للعين أمتع نزحة ثقوب ثناه لم يزال ليل فقد نبه الساهي وقيف المغول توجه maza kuma ya fiskanta da kokura ga lafiya wato lahira kawai fiskanta ba ruwan salami da duniya kuma bi akrami bi jihatin da mafi girman fiskanta wato gaba daya sai na lahira ne ba yana duniya ba ya ce duniya me da duniya a kawai da da ya ga dama duwatsu za su zama masa kuɗi manya-manyan duwatsu wanda ya zo wucewa ya ce zama kuɗi sai ya zama kuɗi sai ta ɗi ba amma duniyan ba ta dame shi ba sai ya kwana bai ci abinci ba a kwana uku ba dai fatuwa a sa sai dai dibino kawai da ruwa za a dinga shi ya ɗaure cikinsa da dutse saboda mai saboda yunwa saboda yunwa har sahabai su gane maza su wani cikin yunwa bari je gida na ya duba ko akwai wani abu da kawo maka to kaga wannan duka zuhudu ne ko kuma ba a cewa sahaban sa ku je ku kawo mini abinci ku je ku harhaɗo yau ina jin jin waye gida na ba komai gaza ku je ku nemo ku tashi yau ba karatu ku je ku nemo abinci ba a faɗan haka ko an ka mai sanda ma ba yi sallallahu alaihi wasallam zuhudu kenan wa kanna jahad duniya maza su ya tsawatar wa duniya ya ce mata kullinta kan ta kuskura ta tsole masa ido bi azjari nujhatin da mafi tsawatar wanki eh ka san abu in ba ka son sakantaka masa tsawa ya tsawon za zama akwai bambanci da wanda kake so tsawon kana dan kaffa kaffa ka hankali kamar ba ka son abu kan taka masa tsawa kaga tsawon sosai to haka yi wa duniya taka masa tsawa kawai وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها Ayyama, Shaman. kallon hadirin kaji shi yasa shi ya same ta zai bada ita kawai ana ba shi kawai shikenan sai da kama ribawa ba da an kawo kana juyawa sai kama ya kama ribawa sallallahu alaihi wasallam rara bakar ma da wata daka da dukiyarsa gaba ɗaya lokacin yakin yakin tabuka to shi ma zuwa ne wa fi wajhihi lil aini amsahu nushati wa fi wajhihi a cikin fiskansa amsahu nushatin akwai mafi dadin shakatawa lil ayni ga shi wato idan ka ya kalli maza za ka kuma za ka ji wani farin ciki ya mamaye ka sai ka ji wani daɗi kana jin shakata a ah, to yanzu idan kana son mutum ka daɗe baka gan shi ba ko baka taɓa ganin sa ba kana son tsaron da ka gan shi aka kake ni sai ka je ka cikin farin ciki to ba nan na manzo Allah ta sa mutum ya kalle shi za ce dai zo jima'i sannan ai za a ga tururuwan mutane kan su ƙogo sanahu hasken abubuwan wabunan buruwan haskensa domin a sukubu haske ne sana ma haske ne sai ka ce buruwan haskensa wato ƙyallin haskensa kenan ko annajamu saƙi kaga tauraro mai kenan mai ƙirji mai ƙirji to sukubu hasken sana'u haskensa wato buruwan haskensa ko ka ce ƙirjin hasken manzon Allah sallallahu lam da bai bar laila shubhatin wani dare na shakka ba wato bai bar duhu ba Eh, in dai ya bayyana to ko akwai duhu a wuri da wuri zai yi mai zai zama haske kawai na ka sha faɗa fiskarsa kamar wata ɗan bidan goma sha hudu farin ciki ya same shi ko rana in yana tafiya a wurin duhu hasken jikinsa yana haskaka wato ainihin hanya ko da haka bai bar laila shubhatin wani dare na wato ainihin shubuha ba shine shine shakka ko da haka ya haskaka wannan dare kawai to ma'ana dai shari'o'insa da sunnoninsa sun haskaka maka shirya bai bar maka wani duhu ko wani mai ba wani shakka a addinin ka ba sai dai in kai ka bar sunnan ka tafi wani wuri domin ya ce taraktukum alal mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik na bar ku akan wato abun nan fari hanya wacce take fara ta kamar yinin da dirin ma haske ne kawai ba mai kauce wannan hanyar sai halakeke to dole ba sunna je je je a cikin duhu har ya bata amma kana bin sunnan manzala ta sunawa to ba za ka fada a cikin duhu ba ar-ra'yu laylun wal hadithu naharu wato ra'ayi dare ne hadisi kuma yini ne la targhabanna anil hadisi wa ahlihi far ra'yu laylun wal hadithu naharu yace faqannu biha sahi haqiqa an fadakar da marabkani wa ghisal mughawwisu an taimaka mai neman taimako mai cewa wa gauta a taimake ni in ka zo addini musulunci ka zo suna maza kuma za ka samu in kai rafkanin ne ne ma don kana karanta sunan maza kuma za ka faɗaka shi ne ma'anar waƙan nubi hasar an faɗakar da rafkanin ne sai ka zama kana a cikin basira a cikin addini ka kana da wayewa sannan wajitar mugawzi an taimaki mai neman taimako wajen ɓata kana neman taimako za ka ɓata za ka ɓata to idan an tura ka akan sunan maza da ba shi kenan ya zama kana kan wato ainihin shari'a afamuz atarasnu dalalati wanmaha wa asbaha sakranu jahalati qafsaha ولاها لأهل الفهم في كل من تها تواقب آيات كما متعبها فلا نادر في حيرة يتريث عفاح رسم الضلالة رسم الضلالة ألامون بتا عفاح يا جدك والمحا يا شافي منأته tun lokacin da maza su mayu tun lokacin da aka aiko shi za da shi kenan alamu na bata ya diddige kuma ya shafe gaba daya a shi ne ya diddige tarasa abu ya tsofa ya diddige a afati diyawo mahalluha wa nizamuha biminan ta'abbada qawluha wa nizamuha da haka afa ma'ana ya ya abu ya tsufa har ya diddige kamar rigan ka dai sai kada ta tsofa ka to wannan ha kuma ya shafe ma gaba ɗaya shine izi mahalla kenan to tun lokacin da zara ya zo duniya ya zo da wannan addinin gaba ɗaya bata kanta ta diddige kawai sai dai mutum ya kirkire ta amma kun ja alhaqu wa zahaqa albali inna albaila kana uba wa asbaha sakranu jahalati me maye jahilci wa asbaha sai ya waye gare qasaha ya wasaki wanda yake cikin magagi na jahilci saboda jahilci ya masa kanta bai sai da shirya take ba da manzon sama ya zo sai wasakar da shi sai zama yanzu ba cikin mare ya fadaka ya san menene addini to kaga sunna manzon sama kawai ita ce za ta wayar maka da kai wala حل آل الفم fi kulli man taha ثواقب ayatin ثواقب ayatin حككاوان ayoyin manzala kuma shine mu'jizozinsa laha sun bayyana da ahli fahmi ga ma'abota hankula ne alfaham ma'abota fahimta ai ma'abota hankula kenan fi kulli man taha a cikin dukkan abun da ya rufa wato mujizozi haske na mujizozin manzala ta sama qur'ani bagewan wata buga ruwa tsakanin yan yatsunsa so abinci albarka ya yawa ya ƙi ƙarewa ihun kututturen dibino kura ta yi magana tana tallen addininsa Wannan ayoyin sun bayyana wanda kuma hujja ne na kai imani amma da ahli sahabi gaba bautan hankali shine al'akal fi kulli man taha cikin dukkan ina manzo Allah ya nufa in dai kana da hankali ka ga mu'jizoji sannan zaka kallama ka mika masa wuya yace kama mata abuha kamar yanda wala'a ta ɗaukaka, kamar yanda in rana in walaha ta rana ta fito ba za ka yi inkarin ko kai shakkar rana ta fito ko ba ta fito ba hanzi yi. to haka nan kuma da za su ya bayyana shirya ta bayyana ga dukkan wanda yake neman shirya fala nazirun ba wani mai tsokaci fi hairatin a cikin imuwa ya tarayyatu ko kuma fala nazirun ba wani mai tsokaci wanda yake tunanin shirya ya tarayyatu wanda yake jinkiri fi hairatin a cikin imuwa ba wani rage zai tarantuni kuma sai dai idan son zuciya za ka sai ya riga bayyana da mai dalilansa mun karanta a can ba a fi shakki abin nan eh, a fil haqqi shakkun da alfi dilalati bayan dalilai dubu za ka yi shakkan gaskiya ne za su zo da dalilansa ya tarayyatu shine ya ta'akhkhar wato ya talawwa yana jinkiri ba wani mai jinkiri kuma ba wani mai tsokaci da zai dinga jinkiri a cikin imawa ya kasa gane shirya a za a tsora ka akan sunna wal amadul aqsa huwa sul wal muna lahu sharaful ukhra ila sharafi duna shama'iluhu in hanna aw raqa aw ثمار لمن يأبي لها الذل والجنى فلا نظر يظمى ولا فكر يغرب هو الأمل شيني بوري الأقطع نقولوا لها بورين كشيني مزان الله تذاتنا بورين كنقول لها كنا إذا ما كان أكن شرينا هو السؤل شيني دي بوري والمنى دي بوري دم أنا وانا أبو إني الأمل السؤل المنى الرجع دم أنا سمي بوري له شرف الأخرى ماذا كما ينادى لو كاكا تلاهرة ila sharafi tuna ƙari zuwa ga ɗaukakan duniya a duniya ba wani wanda ya fi shi daga cikin shi ne sayidun na sayidun bani adam shugaban halitta gaba daya in an je lahiran ba kuma shi ne a sama ana sayid wala da adam mai malkiyamati wala fakar ne shugaban yan adam ranar alƙiyama babu alfari shi yasa zai ashafa a tulkubura shi kaɗai ne mai wannan ceton shi ne mai liwa ulhandi wata tuta shi kaɗai ke rike da ita duk inda aka yi taro aka yi taro za a hamu wannan tutan tutan waye tuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga ya taro shugabanci da ɗaukaka na duniya da na zahira gaba daya shama'ilu ɗabi'unsa jam'u abun nan sham'ala kenan shama'ilu ɗabi'u manzala ta suma in hanna in ya tausaya aurarsa ko ya jin kai audana ko ya kusanci mutum to simarun 'ya'yan itatuwa ne liman ya abi wanda yake tarowa zuwa gare shi wato ɗabi'un manzala ta suma kamar ɗan itace ne ka je ka tsinka su lemo su goba su ayaba su kankana su waye kana sha to haka da biyu manzala ta kuma yake in hanna idan ya tautasa aurarsa ko ya jin kai au na ko ya kusance ma'ana manzala kuma ne tautayi ne kenan fa ma rahmatin min allahi linta lahum wa law kunta faddan ghalid al-qalbi lam faddu min shi ne tautasawa ne saboda haka da ka je ga wannan zata kaman ka shiga gona ce ta lambu kawai ka dinga tsinta abin da kake so kana ci su dibino da inabi da sauransu la hazbillu wannan ya itatuwan ko wannan gonan da hazbillu tana da inuwa wajjana da abun dasa wato dan itacen da zaka dinga tsinka kala kala irin wanda kake so da da ma wanda ka sani da wanda baka sani wato idan kana kusa da maza kuma kaman kana cikin gona ne mai ƴaƴan itace kala kala ga inuwa ga kuma dan itace ga ni'ima a wurin ga kuma itace da zaka dinga tsinka fala nazarun yazma babu wani kallo da zai ji kishirwa nazirun ake nufi sahibun nazar ba wani mai kallo mazalar ta sama da zai zama yana jin kishirwa kana magana kana tare da mazalar sama kuma a ce kana jin ne kishirwa kana lambu kana jin kishirwa ina ai lambu ka dole zama akwai ruwa ne wala tikira babu wani tunani ai ma abocin tunani ake nufi ya gari da zai ji yunwa a tare da mazalar sama ji akwai abinci a gidansa to za ka ci wannan an ɗauko shi daga algarsu ko algarsu da sa'un shine yunwa algarsu da sinin kuma shine mai dashi ko ya gari su ka lura da sa'un ne ya gari su ai ya juhu mai ji baya jin yunwa yu'aladu bi tadabbu bi kullu da'in dawa'ul gharfi ma'alumun bi qutin ko ne ciwo ana masa magani da dawa'ul gharfi maganin yunwa ma'alumun bi qutin an sani abinci ne kawai kaje ka samu mara guda ɗaya sarki shi ke nan kawar daga daga yunwa to algarsu shi ne aljo yunwa nan yunwa ta da suna jewa a kuma zo shi cigawa ko mun zo ina za mu gane shafi ɗaya muka ko biyu ta nabiyun karimun abzama Allahu da na kaffihi kan gaisi akbala wasqahu sanawatihi kal badri nawwara ufqahu فران عليه كالمسك بل هو فوقه وشتى نبيبا ما يقول وينقض نبي شيء النبي كريم بدرجة عظم الله خلقه Allah ya girmama ɗabi'unsa da ya ce wa inna ka da alaƙulukin azim ana kan ɗabi'u masu girma ba mai ɗabi'u ina maza na da baiwan tafin hannunsa wato kyauta da yake da tafin hannunsa kalgaifi kamar girgije ne na sama kamar ruwa yana zubowa sha gidan kowa da akwai kawai ba za ka ce to Allah ku miƙo mana ruwan saman kunnan da yake zubowa mu bi zubo ba gidan mu nan ruwan saman kuma asbala da ya kuranyar da kahu mamakon sa ku shine mamakon ruwa ruwa da yake zuba kamar da bakin ƙwarya to maza su ma kyautan da yake yadda ka san ruwa yana zuba da bakin ƙwarya kowa ya tara haka zai ringa dungulawa yana bawa kowa da kowa a lokacin da aka yi fatan maka kai yi gadi ba yana ba zuwa da mafinka ya faɗi kawai har wanda ba musulmi ba ma aka dinga ba kuma a kyautar sai yake har na ma yana bawa duk duniyan ba komai ba ce sai ba su sallallahu alaihi wasallam wani sai musulunta da sababin man sana wajihi hasken fiskansa ko kula da sana din na mai mutu amma da sana'u aka ce fa me me me fasaransa na yabo bisin as-sana'u ba as-sana'u ba as-sana'u shine mai wushirya as-sana shine wujirwa wushirya asana sanau shine daukaka asana ɗaukaka, daukaka amma as shi kuma shine me shine hasbi kalbadri wato kyalli-kyallin fiskan sa hasken fiskan sa kalbadari kamar wata ne dan goma sha hudu na wara ufkahu da ya haskaka gefe da gefensa wata in ya fito dan daren goma sha hudu ko ina za ka ga man da rana ne to aka hasken fiskan maza da kuma aka jari bin abdullahi idan maza sama ya farin ciki za ka ga fiskansa kamar wata ɗan jere goma sha hudu haka nan ya tala'ala wato yake haske wani a cikin mujizan maza da ta zama idan ya yi taɗe hannu da kai kuma ba wani alhariri a duniya wanda ya kai hannun maza da ta zama laushi haka ana ce wallahi ma diba, jatan wala hariratan aliyana min kafin rasulillahi sallallahu ba wani dibaji ko alhariri a duniya wanda ya kai tafin maza ta zama laushi kuma jikinsa ƙanshin turare yake guminsa yana ƙanshin mai turare kamar na abinci suka ce wani za ka fata ka an safata ka a safata hadaran ka kai hannu da shi sai ka ce kai hannu da mai sai da turare ne irin masu zuwa su dan tsosano su dungula wannan su dungula wannan to haka zaka ji kanshi kawai haka zaka tafi da mai da wannan kanshin gumin jikinsa, gaba ɗayan sa kanshi yake sallallahu alaihi wasallam kaga daban yake kenan fara na alihi matsayin kuran takalminsa wato inda yake takawa kalmiski kamar aljiski ne wajen kanshi bal ba haka ba ma fauka fawqahu yana sama da aljiski wajen kanshi inda yake takawa a takalminsa in ya daga inda tafin hannunsa yake takawa nan tafin kafansa yake takawa na taka yana tagawa kanshinsa ya fi aljiski sallallahu alaihi wasallam sai ce wa shattana diban wa shattana ai sun sha bamban sun yi hannu riga ma ya hulu abin yake gushewa wa ma yankusu da abin yake zama ɗiban a wajen kanshi irin turare na duniya wanda ya kiska ya busa ka kawai ba wani ɗan lokaci kawai sai ka ji mai kanshi ya tafi ko an ne zuwa wani lokaci ne kanshin zai tafi to amma maza su ina shi kanshin zai zauna ya zauna kwana da kwanaki kana jin jin wannan ƙanshi. kasan kuma an kwatanta da almiski don almiski kuma ba turaren da ya kai shi ne da kai shi kanshi wa kan tsairin wa kan ɗibin ya fuhu wala kamiskin wa kan tsairin ya tsiru wala kabali da yawa turare yana da kanshi amma bai kai almiski kanshi sun tsaye yawa suna tashi sama amma babu kamar shaho to turare shine mai almiski ne turaren da ya fi kowanne kanshi to turaren kanshi maza sama ya fi almiski kanshi ودونك فاقصده هوا ومحبة وفي طيبة مرد إذا ريك حسبة وحسبك أنت عالمك قربة فبير وعهد أكرم الأرض تربة مهاجره هذا وذلك مبعث فدونك كربي وأنا اسمه فعل الأمر نيجنا دونك خذ خذ معناه كربي مثال إليك ما إليك كمان ilaika gare ka jale ni to zai iya daukan jale ni ilaika rabu da ni rabu da ni ibta'i kanisanta shine ma'anan ilaika kaga ila ne aka sa aka sa masa mai kafin ma'anan sa Ilaika da ni ilaika kanisanta to alaika ba shi ma ala ne aka kawo kafin shi ba mai ma'anan sa alaika na gare ka kiyaye ni da alaika kundin la alaika alaikum anfusakum kundin ka kanku alaika kalizimta alaika nafsa ka gyara kanka kalizimti kanka alaikum anfusakum ku gyara kawunan ku ilzam anfusakum alaikum bisidiki ku yi gaskiya ku lizimti gaskiya kenan ne ismu fili al'amri to shi ma wannan duna ne duna na baya sai aka kawo kafin kuma aka ce dunaka ma'anansa ma'anar kun karbi fa dunaka karbi wato ka karbi wayannan yabon da wayannan baitutukan fa qafidu ka nufe shi shi ma za ta suma hawa wajen so wa mahabbatan da soyayya ya zama shi kawai shi kake so ko da kololuwa wa fi tsaibatin ce a madina kuma don ana ce mata tsaiba ana ce mata tsaba ana ce mata madina da can ko ana ce mata yasriba maza su ma ya hana yasriba sunanta na jahiliya na can baya to sai ce wa fi daibata a madina kuma marrik ka turmusa izaraika wato abin nan dinka. Ah, me ake cewa nan gashi Sajen ka hisbatan don neman lada wato ka je can wajen kabari maza su ka dinga turmusa fiskanka kana turmusa kuma sun ka wajen abin nan Sajen sajenka nan a can madina wajen neman lada a wannan kan ba mu yadda da shi ba eh, ba a turmusa fiska a kabari ba a turmusa ko a madina ko a kabari ba za ka je kana turmusa fiskan ka Allah bai bautar da mutane da wannan ka je ka so manzo Allah ta sama kuma ka masa da wannan kuma hanya ce ta mai tabarna ma hibbatan shine neman lada ko hibbatan yace wa hasbuka ya ishe ka an ka tafi limakkata zuwa ga makka qurbatan wajen ibada wato wa hasbuka qurbatan ya ishe ka ibada an tar'a aka tafi limakkata ka ka kaje ka aikin hajji ko umra kenan kaje ka yi tsawafi ka yi sa'ayi ka je ka tsaya a arfa illa da kake nema ka tafi makka ba saboda mana hajji wa lan yarsu wa lan yarsu kara min zunubi ka yawma wa umu za ka da kamar nan mafiyar ka tafi ka ba zunubi kuma alhajjul mabrur ne da jazaa'un ila aljanna aikin hajji karfe sai ba ji sakamako sai aljanna to ai ya ishe ka ibada ka je makka kai tawafi kai sa'ayi kai aikin hajji ko kai umma yace sabiru kaga dutsen sabiru wanda yake makka wa udun da dutsen udu wanda yake madina akramul shi shine mafi darajan kasa tubatan wajen turbaya babu wani wuri da ya kai shi daraja wato makka da madina ba inda ya kai su ne daraja shine ma'anan wannan kama ya baki duwatsun domin kowanne akwai ne akwai a garuruwa ne akwai sabiru sai dai sabiru nan ba shahararren dutse ne a makka ba, kuma ba faɗo ni falala a kan sama amma uhudu shahararren dutse ne ko maza suna ya ce uhudun jabalun nuhibbuna wani hibbu dutse uhudu dutse ne da yake son mu muke son sa muna son uhu muna son dutsen uhudu abubuwa da yawa sun faru a uhudu ga yakin uhudu ga kuma zaman da manzon sama yi a kansa da abubakar da umar da usman ya kama girgiza haka yadda ya audu uskun wa ma alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan uhudu kan yizu annabin Allah ne a kanka da siddiqi abubakar da masu shahada guda biyu umar da usman sai dutsen ya daina girgiza din yanzu ka ga wannan dutsen yana da ne yana da kima kwarai to amma a nan garuruwan yake nufi garuruwan shi yasa ce muhajiru haza wannan shine wurin hijiransa na ƙarshen kenan shine Uhudun ba shine Madina wa zaka wa zalika mab'atu wancan din kuwa shine sabiru mab'atu nan aka aiko shi ka kuwa ne akwai daraja Makka kenan inda aka aiko shi Makka in shekara kudu yana da'awa sannan kuma inda ya hijira koma ko Madina shekara kudu yana kira zuwa ga mutunci a inda aka fara kafa daular musulunci wannan garuwa guda biyu duk duniya ba garuruwan da suka fi su daraja to amma da makka da madina wanne ta fi daraja makka ta fi madina daraja da narfin hadisi malaka da yazo fita ce wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ila Allah walaula anna ukhrijtu minki walaula anni ukhrijtu minki lama kharaj makka kai ke ce kaza da kika fi kowace daraja kuma ke ce kaza da Allah ya fi ba don an fitta ba ba zan fita ba ba don an fitta ni gare ku kaga maka ta fi madina daraja amma madina ita ne mai bi mai bi ma maka a daraja to wannan garuruwa guda biyu ba garin da ya fi su wato ainihin daraja bihi kaffa an udwanihi kullu mu'tadi wa akhla an ifsadihi kullu mufsidi fa fi kulli man lis-salahi wa maqtadi فالناس مرغوب ببعث محمد فلا غارة تخشى ولا أعدى ينقض Bihi كف an udwanihi kullum mu'tadin kullum mu'tadin dukkan dan ta'adda kaffa ya kame an udwanihi daga ta'addancin sabihi da manzo albarkatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa yana kashe kowa a zamanin jahiliya kawai manzo ba sai a babu zalunci sai hana ainihin wato yin zalunci barna ta rabu da sababin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ta'alifin zuwa allafa baina qulubi ya hada tsakanin zukatan wato ainihin mumini wa Akla'a kullu mufsidin dukkan mai barna kuma wa aqla'a ya kame an istadihi daga barnansa masu shan giya masu zinace zinace masu ta'addanci suka kame da sabon Allah duk aka kame da sababin shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ita fa fi kulli manha listarahi wa maqtadi fa annati wato barnan mutane shine sa'a sa'an nasi barnan mutane mar'ubun abun gyarawa ne fi ba'ati muhammadin da aiko manzala ta sama fi kulli manhal a cikin dukkan manufa lissalahi don gyara wa maksidi da kuma manufa sun gane to da aka fafi kulli manhan, lissalahi wa maksidi sananna shine muta'alliq fa Fafi kulli manhan a kowane manufa lissalahi na gyara wa maksidi da kuma manufa to ta'annati barnan mutane marhubun abun gyarawa ne bi ba'ati muhammadin da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fala gharatun tuhsha babu wani hari da ake tsoro wala ada yunkatu kuma babu wani alƙawari da ake warwarewa wato wanda zama dai tashi yaki yaki sai zama ya zama abun tsoro ba wani wanda yake kawo madina hari sai dai su a ji a yaƙe su tun da aka gaza wasu al'aza kuma ba wanda yake warware alƙawari tun da yahudawa sun warware ba su share ba an gama da su to kenan wala hada kafu ba alƙawarin da ake rorewa wanda kuma daga ba za a zo a yaƙi ainihin wato musulmi saboda yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah wa bi tambaya na'am 嗯。